Wai haka nake ina miƙo ma hannu taro yayi taro sai nake sakwai ban hannun ka mu gaisa ban hannun ka tara al'umma mutumin nan ya taro ya amarya. Ba baka sani ba. Eh. bikin na sa daga sati mai zuwa an daga wannan an daga shi <laughs>